فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص don haka kar ka kasance cikin shakka ya kai wannan manzo na bacin abin da waɗannan mashirkai suke bautawa ba su da wata hujja ta hankali ko ta shari'a akan ingancin abin da suke kai kawai abin da yasa suke bautar wani Allah shine kwaikwayon iyayensu ido rufe kuma lalle za mu cika musu labansu na azaba ba tare da tawaya ba